الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الموالاة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wa masu albarka muna nan a wannan aya mai albarka cikin suratun nur wa an ki hul ayama minkum was-salihin min kuma wa imaikum arma zai so mana ayoyin sai mu dora akan jawabin da inda muka tsaya jiya insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإبائكم إن يكونوا فقراء يعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يؤذيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن na'am ahsan Allah mun faro bayani akan wannan aya mai albaraka akan wa ankihul ayama minkum was-salihin ajiya muna bayanin waye ko waye da waye ya kamata a ce ko ya halatta ɗan adam ya aura sai muka ce yawansu ba shi da iyaka sai dai za mu iya koma ɗaya ɓangaren mu ƙididdige wa'anda addinin musulunci ya haramta a samu auratayya da su to shi ne muka fara lissafowa bayan mun yi bayanin hukuncin wa an a ɓangare ɗaya ɓangaren masu aura insha Allah kuma za mu taɓo ɓangaren wa'inda za su aurar to a ɓangaren wanda suke muharramai wato babu aure tsakanin mutum da su mun ce malaman addinin musulunci sun kasa suka so biyu akwai taharim mu'abbad akwai taharim mu'aqqat wato haramci na dindindin wanda babu wani yanayi ko hali ko lokaci da za su dawo su zama halal ga mutum ya aure su wayannan muharramai ne na dindindin sana akwai kuma haramci na ɗan lokaci yanayi ne wata sifa ce in ta kauce haramcin ya kauce in ta zo haramci ya zo to a haramci na dindindin mun ce malamai sun kasa shi gida uku akwai bin nasab mun lissafa mutum bakwai wa'inda haramun ne mutum ya aure su sannan akwai bil musahara ne ko ka ce bisabab bisabab din kuma kaso biyu bil musahara wa bil rada'a ta hanyar sarakuta wanda mun ce ta hanyar sarakuta mata ne guda hudu da su ma ya haramta mutum ya aure su duk aje an yi bayanin wannan sai ta hanyar rada'a ya harmu minan rada'i ma ya harmu minan nasab duk abinda alaƙa ta jini take haramtawa gurin auratayya to shayarwa ma tana haramtawa mun ce shi ma babi ne mai faɗi aƙalla fuqaha'u suna ambatan mata da ba za su gaza guda goma sha ɗaya ba wanda suka haramta ta hanyar shayarwa kamar yadda suke haramta ta hanyar jini to muka shiga lissafin at-tahrim al-mu'aqqat wato haramci na ɗan lokaci muna cikin bayani ne shine lokaci ya cin mana to a gurguje zan lissafo su wanda muka bayani je ba mu bukatar karin bayani wanda kuma bai bayani sai mu dora daidai gurgudo mai gaba aljam'u bainal ukhtain Allah ya haramta hada tsakanin yan uwa guda biyu mun ce ba za a hada su a lokaci ɗaya ba shine haramun shine sifar da ta mai da shi tahrim muaqqat amma in ya zama daban-daban ne ko bayan ya fara auren wannan bayan sun rabu ya aure ɗayar ko kuma bayan ta rasu ya aure ɗayar to duk wannan ba matsala ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ma haka ta faru gare su manzo Allah ya aura Uthman ɗaya ta rasu ya ƙara masa ɗayar ita ma ta rasu yace da damuna ya tauku da mun baka radiyallahu anhum wa ardahum sai abu na biyu shine hada tsakanin mace da innarta ko gwaggwanta wato ‘yar uwan mahaifinta uwa ɗaya uba ɗaya ko ya kukanwa ko ‘yar uwan mahaifiyarta uwa ɗaya uba ɗaya ya kukanwa shi ma wannan haramun ne mai haramcin haɗa sun a tare ana auren su lokaci ɗaya idan ya kasance an rabu da ɗayar aka auro ɗayar ko ɗaya ta rasu aka auro ɗaya duk wannan shi ma babu matsala muharrama mu'akkata ta uku ita ce almutazawwija matar da take da aure jiya mun ce ba mazancin aure ba ko mutum ko zuwa ya aka engage ya samu khitba wato aka ya fara nema aka nuna an samu karkata zuwa gare shi to haramun ne a musulunce ka je ka ce kana son wannan mata domin wannan abu ne da yake janyo gaba da hatsaniya tsakanin muminai wani lokacin ma za ga wasu ƙauyukan haka kashe-kashe ake samu ba ma ƙauyuka ba a birane akan samu kashe-kashe bayan shi sa ma ba wasu kira abin kasayya ko eh wato in aka je aka yi takara in ɗaya ya kayar da ɗaya kamar ya kashe sha tsaye ne to shi sha shi kuma ɗaya in bai wasa ba sai ɗauki makami shi kuma ya je shi ya banka wancan ya kisan na gaske to shi yasa wannan addinin musulunci ya haramta da an samu takarkata ta ce ita wana take so duk sauran sai su haƙura sai dai in shi ya ba su dama ko ya janye ko kuma mahaifinta suka ce sun ba wa ne ko kuma al'ada irin tamu aka kawo kuɗi suka sa hannu suka karɓa duk da yanzu abubuwan sun gurɓace wani bawan Allah yake cewa shi yasa mutum na goma sha uku kenan ya karɓi kuɗaɗensu ta ga business center kenan Allah ka kiyashe mu to duk wannan in dai ba an koma business center ba kaga ba za a yi wannan ba a addinin musulunci ba a neman aure kan neman aure ballantana kuma a nemi aure cikin aure wannan haramun ne sannan kuma yana cikin karkashin wannan shi ma haramci na uku cewa ba za ka aure ba za ka nemi matar wani ba matar da take ta aure ta haramta a gare ka shine wal muhsanatu minan nisa a karkashin wannan ko matar da aka saka ita ma in ya sake ta saki ɗaya ko saki biyu ba ta gama idda ba shi ma haramun ne ka neme ta da aure saboda me wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika a wannan lokacin kafin ta gama idda shi mijin ai har yanzu tana a matsayin matarsa kuma duk sanda ya gana ma ce ta dawo ta dawo da haka an yi saki daya a talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrih bi ihsan saki daya ko biyu to haramun ne mutun ya ce yana neman ta da aure ko kai tsaye ko kai kai ce wato ko ya faɗa mata kalma karara ko kuma ya faɗi kalmar da zai lankwasa ta gano me yake nufi haramun ne sai dai idan kuma ya mata saki daya ta jini ɗaya guda uku to a wannan lokacin kowa ma yana da daman ya fito including shi wannan tsohon mijin din nata zai fito shi ma ya zama cikin 'yan takara in wani ya kayar da shi shi kenan in kuma ya kayar da su daidai ba matsala amma mutum ya yi wa matar saki ɗaya a ce za a neme ta matuƙar ba idda ta kammala ba to wannan ita ce mace ta uku ta hudu sai mutumin da ya saki matarsa saki uku to in aka yi saki uku shi ma fala ta hililahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira in ji Allah ba za ta taɓa halatta a gare shi ba bayan saki ukun har sai ta auri wani mijin wanda ba shi ba jiya mun ce manzo Allah ya ce ya Allah ya la'anci masu yin auren kisan wuta duk la'anta Allah ce take yawo a kansu to dan haka sai ta yi cikakken aure nutsatse wanda shi ya koyi hankali inda yana son matarsa me yasa ka ba shi dama har guda uku saki ɗaya saki biyu ba ma kafin a zo sakin ba an ba shi dama fa'iduhunna wa filma fil madaji'i wa duribuhun kafin a zo nan ma an ce fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha duk dama da matakai kala kala da addinin musulunci ba shi kafin a zo kan saki duk ya zubar da wannan dama ya saki ɗaya ɗaya guda uku kuma ya dawo ya ce yana so kaga ai lalle akwai wauta a ciki kuma wannan za ga cewa lalle ana barna a wannan babi shi ma za ga mutum yana wata baiwa Allah take faɗa ta ce ɗanta tsakanin shi da matarsa saki kan yafi guda 20 wallahi take faɗa tace sakin su yafi ashirin kawai haka suke bankauro su kawai suke na ta ba shi haushi sai ya ce yayi ko ni ba na manta wani mutum muna yara a mandawari da an yi faɗa da matar zai fito kan titi yana na sake ki so ganyen bishiya yana nuna wata katuwar bishiya kofar gidan a ta asa kuma na za ta zama ne <laughs> ai malamai suka ce mutum ya ce ya yi saki dubu to za a kamo shi a masa ta'aziri tukunna a masa wani saboda mai ya wuce gona da iri sannan sai a tsinci wanda shari'a ta yadda da shi sai a zubar da sauran amma wasu malaman suka ce an ce an yi saki tun da saki uku a gurin wasu malaman a kalma ɗaya bai yiwu ba to an yi saki dubun nan sai a tsinci guda ɗaya sai abin amma dai akwai raini akan akan harka addini harka addini ba a wasa da ita wala ta takhidhu ayati llahi huzwa to wallahi bana manta mutumin sai ce ai saki su bishiya da shi ma wani bawan Allah in zai saki sai ta fito yana ki gaida gida gida ya ji isa ke ta kofar da kowa ya sani sai ta tafi gida amma an tashi dawowa ko ta kofa a baginin sai ta dawo to duk ana ban mai da saki wasa Allah ce wa talaqu marratan saki kana da dama har guda biyu wanda za a yi a dawo a auna za a iya zaman ko ba za a iya zaman ba inda ta fa'iduhunna kai wannan matakin bai yi ba wa wahjuruhunna fil madaji' shi ma ka dauka wannan matakin bai ba wadribuhunna shi ma wannan matakin bai ma ba fa ba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli don matakan ba su yi ba to sai a dan jarraba a ga ya rabo za ta kasance eh in an yi matakin farko a ga ya shin zaka iya hakuri bayan ita ko ita ma ta iya hakuri bayan kai kafin nan ma a zamanin da ko in har yanzu ma ana yi akan dan yaji ko to duk wannan sai a jarraba dai a yi trying din juna a ga me me alkhairanta da yawa me sharinta da me sharinta me bambancin alkhairin da sharin da tafiyar ta zaman ta wanne yafi alkhairi Da ana ji to bayan wannan kuma sai a zo kansa ke yi daya a dawo a kuma yin na biyu in abin ya a dawo dama an dawo ne da niyyar a zo a gyara juna a zauna lafiya to aka dawo abin da ya ci tira ya ki ci ya ki cinyewa shi ma kuma jarraba na biyu bayan duk matakai da aka lissafa abin bai yiwu ba har aka zo na uku to kuma me ake so da juna me ba a lissafa ba ba wani abu da ba a hango bai. ai zaman ba zai yiwu ba kenan to kuma bayan kai na uku ka zo ka ce kana so na tijo ai shi sa ka ce to ai hatta tanki hazaudan ghaira eh duk kishin ka ko kai ne sa'ad bin ubada ka hakura kan ko <laughs> ka hakura ta je ta auri wani tukunna to shi yasa to kuma idan kai saki ɗayan shi ma kana gani ta jini na ɗaya baka dawo da ita ba ta yi na biyu baka dawo da ita ba ta yi na uku to shi ma sai ka haƙura ka zama cikin yan takara nan ba ce maka tatanki tanki hazaudin gaira ba amma ce kowa yana da damar ya fito malam ka damu da ita har ta yi wannan jina ne gaba ɗaya baka dawo da ita ba to kaga kuma in ka fito ta kuma zaɓar ka ya kamata ka riƙe tafi sabilillah ko tunda yanzu ga mutane da yawa sun fito almuhim dai ya haramta matar da aka kasa ta saki uku shi ma taharimi ne mu'akkat ba za ta dawo gurinka ba har sai ta auri wani kafin kai sai na uku shine mushrika na biyar kai afwan mushrika saboda Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min kar ku wurin mushrikai har sai sun yi imani wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum yace baiwa ma duk da yanda aka ce akan baiwa wa an yasta'fifna khairul lahun ko ka gani akan baiwa malaman musulunci ma sun yi saban shin baiwa ta halatta kai tsaye ko kuma a tana halatta ne da sharadi wanda abin da yafi karfin hujja shine tana halatta ne da sharadi zalika liman khashiyal anata minku sanan baka samu baka sami abin da zaka iya rike ko baka samu abin da zaka auri ya ba to da sharadin nan guda biyu kana tsoron zina kuma baka samu abin da zaka auri ya ba to sai ka auri baiwa to amma Allah ya ce akan mushrika kan wanda ka auri baiwa mumina da mushrika wanda baiwa mumina duk jiya mun faɗi cewa me illar da malamai suka ce Allah ya ce an tasbiru khairul lakum a hakurin ya saboda kai yayanka haife su bayi wato da ka haifi ƴaƴan mushrika wanda ka haifi ƴaƴan mumina baiwa su kasance bayi kaga lalle abin babba ne shi yasa Allah ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min ku aure mushrikai tahrim ne amma mu'abbad a mu'aqqat yaushe zai iya wucewa hatta yu'minna in sun yi imani shikenan ta haramcin ya wuce wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wallahi baiwa mu'mina ina muka samu wallahi saboda Allah ya ce wala amatun wallahi baiwa mumina khairun min mushrikatin tafi mushrika walau a'jabatkum ko mun burge kun da mushrikatai dukkanta duk kudinta duk wani gata da take da shi haka wala tunkihul mushrikina kar ku aurawa da mushrikai hatta yu'minna hatta yu'minu afwan hatta yu'minu sun yi imani su mushrikan in mushirki ya fito neman aure kansa komai kudinsa komai gatansa komai mulkinsa komai kensa komai duk wani abu da ya mallaka da yake qualifying ɗinsa ya zama babban mutum a duniya in ba shi da imani Allah ya ce ka aura masa har sai yaushe har sai ya imani wala abdun mu'minun mumini bawa khairun min mushrikin wala yafi mushriki a gurin Allah da muminai walau a'jabakum koda ko wannan mushrikin ya burge ku to shin nan kalmar itilaki ne gaba ɗaya kaga ayat ta ce wala tanki hul mushrikati al mushrikat alif dalam ta shiga cikin wannan ya ta yi istigraqin duk wata mushrika a ban ƙasa ba za a aure ta ba haka wala mushriki mushrikina kakku aure mushrikai duk wani mushriki shi ma a ban ƙasa ba za a auren masa ba to sai dai ita ayar farko akwai takhsisin ta suratul ma'ida Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum wannan aya sai ta keɓance cewa a cikin dangogi da nau'o'i da bangarorin kafirai an keɓance wato wa'inda suke ba mazinata ba shine muhsanatun min alladhina utu kitab kamammun mata a cikin yahudu ko nasara in an samu kamammun akwai bukata to mumini zai iya auren su ga an keɓance duk da yawa daga cikin sahabbai sun yi gargaɗi akan irin wannan auren saboda illolin da yake haifuwa bayan auren sai na umar musamman shi radiyallahu anhu ardahu ya kwabi sahabbai da yawa akan wannan aurata auratan na yahudiya ko nasraniya amma ɗaya bangaren ɓangaren mace fa babu wata mumina da aka halatta wa auren wani mashirki wani iri ne ko ba majuse ko ba nasare ko ba yahude ko pagan ko mai abautar rana ko mai bautar wuta ko mai bautar saniya ko wanda ba shi da addini haramun ne mushrika ta aure daga cikin wayannan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun ya ku masu imani idan mu'minai mata sun zo muku masu hijira famtahinuhunna ku yi musu jarrabawa ku gwada su duk da cewa Allahu a'lamu bi imanihin Allah shine mafi sanin imaninsu ku jarraba su akan imani a rantsar da su ta rantse cewa abba abin da ya kawo ta sai hijira wato ba mijinta ta tsana ba kamar yadda muka bayani ranar cewa a arna na masar ko ince kiristocin masar ba su da wata hanya saki in ba mutuwa ba ko kuma canjin addini ko to akan samu haka to shine Allah ce ai musu jarraba saboda kar wata mushrika ta tsanin mijinta mushriki sai ta ce to abin da yafi kawai ta hijira mana tunda ta hijira ba za a da ita ba to shi sai Allah ya ce famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imani fa in alimtumuhunna mu'minatin in kun tabbatar mu'mina ce to fala tarji'uhunna ila al-kuffar ka kuma da ita gurin kafirai wato wannan fa asalin ta mushrika ce sai ta zama ta musulunta ta zama mu'mina to in ta tawo gurin mu'minai haramun ne a mai da ita gurin mushrikai in dai an mata jarraba cewa ba wai gudunsa take yi ba dan cewa tana kinsa a matsayin shi fasan ɗinsa ba wai addinin take kauna ba to in ta ci sikirin in ce an gano mumina ce falatar ji'una ilal kufar me yasa lahunna hillul lahum su muminai ba halal bane ga mushrikai maza wala hum haka su mushrikai maza hum yahilluna lahunna ba halal bane ga muminai mata babu gamin abin nan a ciki wato ba su dace da juna ba in hada an yi gamin gambiza to an ayat ta sauka ne lokacin da aka yi sulhul hudaybiya a rubuta bunud abubuwan da sulhun ya kunsa na jin mun faɗi sulhul hudaybiya anan ko mun taɓa sulhul hudaybiya na jin ko ranar farko ne ko ranar ta biyu mun taɓa sulhul hudaybiya ko ya na jin ranar farko ko ranar ta biyu to a cikin abubuwan da aka rubuta an kun cewa duk a cikin bunud din sulhun idan wani ya gudo daga cikin mushrikai da gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin a yarjeje ne manzo Allah zai mai da shi amma in wani daga gurin manzo Allah ya gudu ya koma gurin mushrikai ba zai dawo da shi ba in ahadun kalma ahad suka yi amfani da shi to haka sai ta faru ɗaya daga cikin wayanda suke auren mushrikai ta musulunta ita sai ta yi hijira sai ta dawo ana shirin za a mai da ita shine sai wannan ayat ta sauka kaga ayat sai ta yi adalci saboda me in mumini ne ya koma illolin ba su da yawa amma idan mumina ce aka maida ita karkashin mushriki illolin da tarin yawa shine Allah sai ya kebance muminai yace fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillu lahum wa lahum yahilluna lahun amma mi adalci wa atuhum ma anfaqu eh abinda suka kashe na sadakin matansu yanzu ta musulunta ta mumina ta dawo sai kuma ya musu sannan ya musulunci ya raba amma kafin ta auri wani ya dawo ya musulunta shi ma shi kenan shi ya fi dacewa da ita amma da ta musulunta to aure ya rabu tsakaninsu ba ta gama idda ba ya shigo musulunci aure ya dawo bai shigo musulunci ba har ta gama idda ko aka yi mata istibra'i jini ɗaya wani aure da shi kenan amma za a biya shi sarakinsa duk da wannan واتهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن Allah ce ba laifi kuma daga nan ku aure su in kun biya sadakin su kaga wannan ma ai tana kebance wal muhsanatu minan nisa ko e in ta musulunta ta fita daga cikin daga waccan igiyar auren shi yasa Allah ce wala tumsiku isamil kawafir kuma in kuna aure ta zama mushrika ce riddatu shi shikenan wani igiya auren ta tsinke wala tumsi ku ku riko bi'a samil kawafir da igiya auren kafirai mata al kawafir jam'u kafirat ko jam'u kafiratin kai afwan na'am to dan haka dai wannan bai halatta ba me yasa muka dan bude magana nan da wannan ayoyi saboda ai zamu tarar da wannan a cikin aya Allah yana cewa minkum wa ankihul ayama minkum kaga ta shafa ayan mu kai tsaye a cikin ku cikin kusuwa su a cikin ku mu'minai kaga abun bai shafi mushrikai da kafirai ba in ban da wannan togace da aka yi ta alul kitabi ko malaman musulunci da yawa suna cewa lallai ka auna ka auno in ba wai laruwa ce ta kai laruwa ba kana zama a kasashen da akwai karancin musulmai mata sannan kuma akwai yiwuwar ka fada cikin zina to ka in ka samu kamammiya wacce ita ba harka ta bane zina amma kuma ba ta addini irin naka ba yahudiya ce ko ba nasariya to a wannan lokacin zaka iya aurenta da dawabi da komai amma ga 'yan mata muminai kana cikin mumine duk idan yi tsallake su ka tabi kan wata kirista ko wata bayahudiya kai ma kanka ba kai wa kanka adalci ba na'am ta biyar kenan sai mace ta shida ita ce mazinaciya ita ma haramun ne a wurin mazinaciya lokacin da take kan bakanta a kan zina in dai bata janye ta fasa ta tuba ba mun wuce aya a zani layan kihu illa zaniyatun aw mushrikatun wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik Allah ya ce wa hurrima dhalika an haramta ka alal mu'minin to kana mumini bai kamata bai halatta ka auri mazinaciya ba matakar ba ta tuba ba amma da sharɗi irin shigen wancan na mushrika shi ma haka kan zaniya ita mushrika tubanta shine ta shigo musulunci ita kuma zaniya tubanta shine ta daina me zina sharɗi na farko kenan sharɗi na biyu kuma shine mai istibra'i da haida guda ɗaya zata ta da haida guda daya sharadi na uku kuma a wannan zamanin kaga sai an ji an yi tasatase ko eh sai an ji an yi auna aune an yi tasatase dan saboda kaggarin neman gida kuma a rasa ido musamman ana samun matsaloli irin wannan mai tarin yawa tasasasen nan suna da matukar amfani watakila muna da lokaci kafin mu bar ayar a doraya za mu iya kawo hukuncin malaman musulunci akan test na yin aure shin ya abin yake ne haramun ne ko halal ne ko wajibi ne ma kamar yadda wasu wajabta su a kasashen su to an dai za ya aure ko saurayi da budurwa ko bazauri da bazaura ko saurayi da bazaura ko bazaura da saurayi wato ko budurwa da bazauri duk sai an yi test to insha Allah muna da lokaci zamu iya duba shikenan sai ta bakwai wacce ta daura harama aikin haji da wanda yake aikin haji da wacce take aikin haji da haramun ne sai aure haramun ne su nemi aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa la yankihu al-muhrim wa la yunkahu wa la yakhdubu wanda ya daura harami ba shi ba aurawa ba zai aurar ba ba za a aura masa ba ba zai aurar ba ba zai aurawa ko ba zai ma nemi aure ba to shikenan sai ta takwas wasu daga ciki dufa muna yi yanzu duk da haramcin da addinin musulunci ce ta takwas ita ce mutumin da yake da mata hudu to duk matan duniya haramun ne a kansa in kai mata hudu ba a yanzu kana ji a Kano din nan fa kana jin wani yayi mata biyar ko shida ko a asirce eh kwarkwara ina kwarkwara take to kwarkwara ba sai baiwa ba yanzu wace baiwar to ana samu fa wala ana samun ta kife da yawa an sha ka tambayi yan zuba sosai zaka ji an sha ganowa wani a ya yi mata shida ko biyar saboda ya yi uku a nan sai ya je ya tauda a wani gurin to kuma sai ya ɓoye je ya ta biyar ko ta shida a wani gurin duk inda ne sai na faɗa musu cewa ku kaza ne wala an sha ganowa a nan kano ɗin nan ma ka tambayi yan hizba za su baka kisa kai sai irin wannan da yawa to in dai mutum ya mata hudu saboda Allah kuma bayan mata hudu me kake nema da tiro inda dai gwargwado dai an samu abin da ake nema ko to bayan mata hudu kowace mace a duniya haramun ne ka aure ta ko ma wace ce ba ka da wata halal bayan mata hudu amma ta harimi mu'aqqat kuma kaddara wal iyadu billah Allah ya karaba mu da irin wannan halayen na wasu daga cikin mutane shine me shine bayan du shi baya taba dane aure in yayi ta hudun to an yango ta sai ya saki ta hudun ko to shine iddan namiji ai a kaddara wani abu ya sa ya sake ta to shi nan ma sai ta gama idda musamman dai sakin raj'i ne ɗaya ko biyu sai ta gama idda tukunna ko sannan yake da dama saboda ai hayin sana matsayin matarsa in saki ne ɗaya ko biyu ko hayin sana matsayin matarsa in ya kara ya zama biyar eh tabbas kaga wannan auren na biyar ya zama kansu dole sai ta gama idda na'am to wayannan sune kaɗan daga cikin ko wace sune matan da addinin musulunci ya haramta mutum ya aura wasu daga ciki haramci har na abada wasu kuma haramci mu'aqqat Allah ka bamu dacewa to yanzu zamu shi koma koma kan ayan Allah ce wa ankihul ayama minkum ankihu ku aurar umarnin wa ake wa umarni ana iyaye aha da wa kuma da waliyai da kuma wa da muminai ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imamikum Allah ce ku aurar da al'ayama me al'ayama jam'u ayyim me ayyim man la zauja lahu wa man la zaujata laha bikran kana am sayyiban wanda ba shi da mata ko wata ba ta da miji ko bazawari ko bazawara ko budurwa ko saurayi su ne ayama to ka ce an hul ayama ko aurar da suwa ake wasu malaman suka ce ana nufin iyayen gidan bayi maza da mata tunda ya ce wasalihin min ibadikum wa ima'ikum amma abin da yake mafi rinjaye shine ka ce umarni ne Allah ya tura shi zuwa ga dukkanin muminai umarni ne ga gaba daya duk wanda yake da nauyin sauke wannan umarnin to ya shiga ciki kaga an ka faɗa ka ubangidan bayi ya shiga ciki iyaye sun shiga ciki duk wani wali ya shiga ciki hukuma ma ta shiga ciki ko hukuma shi sa ga hukuma ita na daukar jama'a ta aurar a kasashe da yawa mun da mu ma kasashen mu an fara to ankihul ayama minkum ku aurar da marasa aure me yasa saboda Allah ya umarni da cewa lalle a kiyaye ido haka a kiyaye al'aura ba kallon haram ba zuwa yin haram kuma shi Allah da kansa shi ya programming din da namiji da ya mace akan bukatar aure to shi yasa manzo Allah ya ce hanya mafi girma mafi ƙololuwa gurin kare kai shine yin auren ko fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji to shi yasa lalle sai a umarce ku gaba ɗaya ba wai a zo a ce an hana hanyoyin haram ba kuma hanyoyin halal su ma an hana su gaba ɗaya to ya yi ai dole ɗaya biyu ko nan ko nan to shi yasa aka ce a toshe can a buɗe nan ankihul ayama min wa ankihul ayama minkum ku aurar da al ayama wayanda ba su da aure maza da mata yara ko ce samari da zaurawa minkum a cikin ku kumu kar ku bari umarni na Allah cewa kar a bari bazawari ko bazawara ko saurayi ko budurwa su yi ta zama haka ba aure lalle ku kokari ku aurar da su wani wani zai iya zama umarni ya zama wajibi ne a kansa kamar wa kamar wanda yake da ya ta isa aure wani ya fito neman aurenta wanda ya cancanta ta gan shi ya mata ya ganta ta masa amma sai ce shi ina ba zai aurar da ita ba shi saboda wani dalili na sana daban dalilin za su iya zama makabulai za su iya zama ba makabulai ba idan wane ne dalili karɓaɓɓe shi dalilin da ya hango yana mata tunanin wani mummunan hali za ta iya faɗa a gaba to nan makabuli ne in dalilin karɓaɓɓe ne ba matsala kaga bai fada cikin haramci ba amma in dalilin ba karbabbe ba ba to gaskiya akwai matsala babba kamar me dalili karbabbe dalilin kawai shi saurayin da ya fito sana'arsa ba ta kai ba yana da sana'a yana da addini yana da halayya ba shi da wata illa bayyananniya amma kawai shi gidansu ne bai kai ba watakila ana samun haka da yawa ko kaga wani ya fito yana son wata baban sai ya ce ai wannan gidan talakawa ne in ka aure ta ta take ka za su ta yi ko da yaushe zuƙakka za su ta yi amma gwanda a ce arziki ya karo da arziki sai a ta famar linkaya eh naira plus naira sai ya zama nairori ko amma ya zama naira plus zero sai ya zama minus za a yi taima ana sama ko a wannan ba dalili ne da shari'a za ta karba ba amma dalili ne sai ta yi karatu fa ya kuke gani a zo neman ta da aure tana so saurayin ma yana su? sai mahaifin ya ce gaskiya sai ta yi karatu ba dalili bane ban jimala mala ce zai iya karbuwa kuma zai iya kin karbuwa to ina zai karbu ina ne ba zai karbu ba dalilin eh. mhm. eh. hmm. rashin karbuwansa eh idan har yarinyar tana son aure mhm da aka iyaye wasu da hanzari eh su ce sai su maza mata sai ta yi karatu idan har ta nuna alamu auren da ke na'am yace rashin karbuwarsa in har tana son auren su kuma suka nuna karatu za ta yi nan dalilin su ba karɓaɓɓe ba ne ba karɓuwarsa kuma in daman ba auren ne a gabanta ba ita ma za ta iya rakawa ta yi karatun to nan karɓaɓɓe ne in ji mala aha ko wani ƙarin bayanin ma'aƙul ko daman bayanin da muka yi idan ya fito yana santa ita ma kuma tana sansa sai iyaye suka ce su sai an yi karatu kuma gasa wannan ishu ne da yake faruwa yanzu sosai ko shi malam ya ce a shi kuma malam ya raba kafa amma shi ma da alama dai ya dawo kan namu eh, tun da bayanin damu damu wancan ake nufi to mafi yawanci dai haka muke gani mafi yawancin ka samu samari da wanda su ba su da ‘ya'ya'yan mata wato ‘ya'yansu ba su kai munzalin ‘yan mata ba sai su ce maka dalili ne ba karɓaɓɓe ba amma ka samu dattijai wanda sun jarraba abubuwa da yawa a rayuwa sai ka sun ce maka karɓaɓɓen dalili ne sosai mako. me suka auna shine abin da yake faruwa malam bawa shi yanzu yanzu nan zai aure yarinya ya shekara kaɗan wata mako sakandire ba ta gama ba a mata aure kuma kafin shekarun sakandiren su wuce sai a sake tun baya bai wasa ba kuma bai wasa ba kenan ta zama ta fito cikin sauran zaurawa wata ma sai ta tafi wanke wanke wani gidan in abin da ake ki katte aiki to yanzu kuma ta tafi wanke wanke aikin ma na kaskanci ko wanda aiki da kwalinta ya dan mutunci duk da samani ba sa son irin wannan karatun ko to abin da yake faruwa kenan da yawa za ga yan mata da yawa da ƙanana wanda suka zama zaura wala za ka ga yarinya ba ta kai shekara 20 ba ta zama ba zaura. ya uku akan ta komai take ci da su take komai a ga wannan illa ce babba garuma. da kamar an baka auren za ku je da daɗi ba daɗi da wuya ba wuya da a ci daɗin tare a sha wahalar tare mutu ka raba for better ko for worse ko to da sauƙi amma lokaci ɗaya mutum ya tafi kuma ya tafi mata da budurcin ta kuma sannan ya koro ta kuma ba abin da ya dame shi kuma nauyin ƴaƴan ma ba ruwansa da shi to shi yasa wasu iyayen suke ganin in kuwa tana da ɗan kwalin ta akalla na sakandare ko ma ta fara karatu ko ma tana da kwalin wani kuma tana aiki to ba ta shiga waccan watan gaririya din in wacce waccan ta faɗa ba akalla za ta dan rike kanta daidai gwargwado akalla za ta dan yi surviving kuma tun da yanzu ana samun zaurawa mai shekara goma sha biyar tana zaurarci akwai mai shekara ashirin tana zaurarci akwai kaga mai shekara biyar uku hudu su ne ƙananan zaurawa kaga illar tana da tarin yawa to shi sa dalilin kamar yadda malai faɗa za a iya duba situation a gani eh abin da ya ke mafi kyau shine a haɗa biyu tana karatu kuma tana auren ko kaga an magance wancan mummuna abin da ake to sannan kuma an samar da mafita duk dai abin da in ta yi ruwa rijiya an ba ta yi ba masai in Allah ya sarrafa kenan in bai bai daman tana karatunta dan za ga wani lokacin sai ba zaura ta shekara uku tana zawarci ta ga dai bayan da za yi zawarci nan ba zai kare ba kuma sai ta koma makaranta abin da aka kimata tun tana budurwa sai a ce da zaman nan da ke koma makaranta mana wala wata ba zaura da na sani tun muna yara da karatu ake da tun ta zama datin tana da phd kai ba phd ba datin ta zama hod ma a department din da ke wallahi Allah ya rufa asiri cikin situation din babba ne da hakan an zo wanda ya zo yana da addini da wai aka daidaita aka duba aka kawo sharaɗai lallai sharaɗi almuslimuna ala shurutihim musulmai suna nan akan sharaɗin sun dai ba sharaɗin da ya haramta abin da Allah ya halatta ba ko ya halatta abin da Allah ya haramta sai aka ga malaman mafi yawanci da tijan malamai da wannan fatuwa suke aiki yanzu ka samu daga Ahmad ba zai taba baka wata fatuwa cewa wai yau yarinya aure kuma hana ta karatu ba ba zai yadda ba saboda ya gani so shurin masaki wani abubuwan sun faru bila adadin a zuwa yi soyayya ana ganin cewa ita yarinya tana hango cewa ai eh, wannan mutum ba zai taɓa rabuwa da ita ba ya shi shi inda wani yake kaunarta saboda duk wata kalma da take kamus din so ya ɗauko ta ya faɗa mata ka gani sai daga duniya ba mai kaunarta kamar shi sai kuma an zo abin ya faru duk wata kalma da take kamus din ki ita ma ya dauko ya kwaba mata duk kuma shine Allah ka kiyashe mu wa ankihul ayama minkum ku aurar da marasa aure a cikin ku eh, a samari da yan mata zaurawa mazan su da matan su shi sa ga wallahi wasu ba sa yadda su zauna da bazawara a gida nan da nan za shi ko ta hanga ga sallame ta saboda taimaka mutum ne gurin kame kai musamman lokacin gwanda 'yan mata amma ga yadda ake an fita patrol na 'yan hizba wanda aka fi kama ana yawan kama zaurawa da yawa a ciki saboda ana zaune da su an ƙi samun musu da ɗaya daga cikin hanyoyin da muka lissafa a jiya na aure kuma sannan mafi yawanci ana zaune ana ta zama ana ta zama ana ta zama to abin ba zai yi ta zama haka ba dole suna da bukata a aurar da su shi yasa Allah umarni daga Allah wa ankihul ayama minku ku aurar da su lalle ka a zauna da su ka zauna da budurwa ta yi ta zama ta yi ta zama ta yi ta zama shekara kaza ashirin da biyar budurwa ina talatin wani bawan Allah ya yi aure ya je an gama komai sai ake gaya uwan mijin cewa ai budurwar shekara ta ashirin da takwas ta ce ina wallahi ba zai auren nan ba ita iya eh, ai ba haramun ba ne ba hajiya ai shekara ashirin da takwas ai sai fara kawo mata manzon Allah mai aure sayyidatuna Khadija wa ce ina kai ai ba manzon Allah bane ce <laughs> kai dana ne ba manzo bane ko wali baka kai ba <laughs> ta tabure ne duk da ba abin ki bane amma ita na ta lissafa lissafan ina ya aka aka kita shekara 28 ita abin da ta lissafa kina ya kinta akai to sannan zaman mai tarin yawa yana janyo iloli masu tarin yawa don haka abin da ya fi mafi kyau a sauƙaƙa a rufa juna a siriya aure a yi ana karatun in ma inta za ta kawo wanda suke karatun guri ɗaya duk falila alhamdu shi kenan sai ta faman karatun ya zama musu biyu imana an samu ci gaba sosai bangare ɗaya suke ana samu haka sosai a wannan shefa alkhairi wallahi za ka zaka mamakin indonesia shi sa nake sha'awar indonesia indonesia suna da abubuwa na alkhairi da yawa su sun musulunta da rayuwarsu sun musulunta da rayuwarsu yanzu yanzu a ƙasashe daban-daban inda suke karatu kawai in ɗaya ga ɗaya suna ƙasa ɗaya suna karatu ta yi masa sai ya tafi embassy embassin su sai ya faɗa cewa ya shi ya ga wance kuma ta yi masa su kuma embassy sai su kwankwashi iyayenta daga can cewa gashi fa yar ku wani ya ganta yana so to in iyaye sun ba da permission shikenan embassy sun zama waliyai sai a ɗaura aure su kuma inda suka dauki sadaki ba kamar mu ba ga mu mazhabin daga rubu'i dinari ne abin da ya sama ko to su la qalali la qalali sadaq ba shi da karanci yanzu dar duma sai ya mika mata shikken ya zama sadaki sai a je a rufa juna asiri scholarship ɗinta da scholarship ɗin da scholarship ɗinta sai a gwamutsa gurɗe shikenan in fuqara yughnihim yughnihimullahu min fadli shikenan ta'amul lithnain yakfi thalatha ko to balantana ta'amul lithnain bil lithnain sai a zauna lafiya amma sai ga 'yan wasu kasashe sai wani ya je ya ɗauki wata a matsayin kawa duk abin da miji da mata suke suna yi su ma me in sun yi magana aure sai a ce ba su isa aure ba ita karatu take shi ma karatu yake sun isa haram amma ba su isa aure ba wal iyadu billah shi yasa ake cewa wata yarinya da ubanta ya tura ta waje sai bayan ta haihu dai komai ta yi masa waya ta ce to yanzu ba an samu karuwa sai ka faɗi sunan da za a sa ita karuwan me ta ce karuwa mana ta haihu kin haihu kamar ya aure kika yi ne ban sani ba sai ce wani aure aure ka turo ne Allah ka kiyashe mu da irin wannan da ka sauƙaƙa wasu abubuwan a sauƙaƙa shi sa Allah shine ya halitta kuma shi ya san halittarsa afala ya'lamu man khalaq ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir shin bai san abin da ya halitta ba shi ya halitta shi ya kawo dokokin nan sauƙi a ringa bi wa an hul ayama minkum was-salihin al-ayama mace jama'ayyim ko shi duk wanda ba shi da mata wanda ba shi da aure ko ta ba ta da miji ko da ta taba yi ko da ya taba yi kuma ko da bai taba yi ba da haka wanda ya auren ma in auren ya rabu da mata ya zama ayyim shi yasa wani mai wakari cewa kullum ri'in sataimu minhu al-ursu aw minha ya'im duk wani wanda ka sani to wataran sai ya zama gauro ko ta zama gaurawa wato amaryarsa sai ta zama gauro daga gare shi ko kuma ya zama gauro daga gare ta me yake nufi ko dai sake da kota mutu ita ma ko su rabu ko ya mutu shine kullum mur'in sa ta'imu minhu ursu aw min ha'im Allah ya ce was salihin ku aurar da al-ayama sannan ya ce was-salihina da nagartattu min ibadikum daga cikin bayinku wa ima'ikum maza da mata al'ibar jam'u abd al'ima jam'u ama muna cewa abdullah ko kamar da muke cewa amatullah ko bawan Allah da baiwar Allah to shine wayanda suke bauta kamar yadda kuka sani da siyan bayi ake da hanyoyin da kama bayi ko an je yaƙi ko an yosata ko in mutum ya je ya siyo a kasuwa to kalma al'abd in haka nasabta zuwa ga Allah yana nufin dukkanin halitta kenan qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim Allah ya ce kullun lahu abidun duk wanda ba shi ba bawa ne dan haka kowa a gurin Allah bawa ne shi yasa rank din manzon Allah da ya fi so shine a ce masa abd duk inda malamin su shi duk inda Allah zaka ji ya kamba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'ani inda ya faɗi wani abu mai girma sai ga abdu ya amfani subhanallazi asra bi abdihi da sauran gurare to kalma abdu haramun ne ko da kana da bawan da ka siyo a kaddara kai bayi ka siyo masa ka ce masa ka kira shi ka ce kai bawa na manzo Allah sallallahu alaihi ya hana faɗa wannan shi ma kuma ba zai kira ka ya ce ubangiji na ba manzo Allah ce la yaqulanna ahadukum abdi wa amati kaddayan ku ya ce bawa na ko baiwata walakin liyaqul gulami wa jariyati da sai dai ya ce yarona ko kuma yarinyata ko yar aiki na da ɗan aiki na a watarwa ya ce fataya wa fatati shi ma kuma kai ya ce rabbi wa rabbati sai ya ce sayyidi wa sayidati. saboda kullum dukkanin mamlukai ne ababen mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah huwa rabb Allah shine an rabb to shin kalmar rabbu ana amfani da ta inda ba gurin Allah ba kalmar rabbu shin za ka yi faɗa wani rabbu duk da kalmar rabbu tana nufin ubangida kawai za a iya yi aha kama ina in ka ce za a iya yi sai ka ka dalili ko ko kawai a kuma man dai fada ne a baki ai za ka iya fada sai dai shin zai halatta ko ba zai halatta ba faɗi bari ka ji komai tuno a hanko baka tuno ba inna rabbi bi na alim awa na Allah ke na ka ce dai a cikin surat yusuf ka san akwai wani guri amma ka kasa tuno shi ko <laughs> innahu rabbi na'am irji' ila rabbika fas'alu ma bal nuswati allati irji'u menene irji' ila rabbika fas'alu ma bal nuswati allati qatta'na aydiyahunna inna rabbika kaydina alim ahsanta da kyau a cikin suratu yusuf yi amfani da wannan amma maza Allah ya muku wala yaqul rabbi wa rabbati an gani me kenan shi annabi yusuf ka ya amfani da kalmar rabb a matsayin ubangidansa musamman dai lokacin da walaqad hammat bi wa hamma biha lokacin da imratul aziz ta neme shi da alfasha sai yake kawo mata dalilai na hankali da hankalinta zai kwanta kuma kar ta ƙara ɗarsa cewa ma za ta neme shi kuma shi yana nuna mata cewa bai dace bai halatta ya alfasha ba sai ce me na farko ce ma'adallah sai fara da haƙƙin Allah ya Allah ya kiyashe ni na ga haƙƙin Allah shine haƙƙin da ya fi kowanne sai na zo haƙƙin shi mai gidan ya ce innahu rabbi gafa ubangida na ne wannan me kuma ahsana maswaya banda kasancewa ubangida kuma ubangidan ma mai kyautatawa saboda me wa qala ladhi sharahu min misr limra'atihi akrimi maswahu ko abin da ya faɗa kenan lokacin da ya siyo shi sai ya ce akrimi maswahu ki girmama shi ya siyo shi a matsayin bawa amma kallon kima da yake masa da daraja da kwarjini irin na annabta sai ki gani wannan bai kamata masa mu'amala ta bayi ba yace ki girmama shi sosai asa an yanfa'ana zai iya mana amfani aw na takhidahu waladan shi a tunanin sa ma ya mai da shi da to kuma wanda ya maka wannan inji annabi yusuf yace ka zo kai masa saka masa da isa'a kaga ai babu dadi ko da ba annabi ba koko ana magana cewa wa atbi sayyatul hasan kuma ka wa atbi hasan ta sayyi'a kaga wannan ai a shedancin ma an kai shedanci annabi ba zai wannan ba ce innahu rabbi ahsana mathway innahu la yuflihu adh-dhalimun na uku kenan duk wanda ya abaya kansa ya zalunta man amina salihan sai ce ga haƙƙinsa shi ma na uku a matsayin kansa me da muke so mu ce rabbi ya amfani da kalmar rabbi haka kenan zai zama addinin mu an hana amfani da wannan kalmar tunda Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma shar'u man qablana shar'u lana in dai ba wani dalili ne ya zo duk shari'a da take ta wanda suka gabace mu shari'a mu ce sai dai akwai dalilin da ya nuna cewa wannan shari'a mun tashi da kanta mun komo kan wata daban an gane na'am to da haka mutum ba zai kira wani kalmar rabbu kai tsaye ba kai tsaye ba a kiran rabb sai dai an an jingina kai tsaye ba za ka ce rabbu ba amma ka yi cewa misali rabbatul bait uwar gida ko rabbul manzil ribaba rabbatul bait tasubbul khalafi zait laha ashrun dajajat wa dikun hasanus saud inji masu waka ko ana cewa uwar gida ko kaga rabbatul bait kenan da larabci amma kalmar rabbu kai tsaye sai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yaquluna ahadukum ah, abdi wa amati almuhim ah, kalmar salihin me yake nufi da ita anan Nagartatu. ko kuma wa'inda suka cancanta ko tunda kalmar an ce hada la ya yasluhu lak wato nan bai cancance ka ba ko ko ta la tasluhu lahu baka dace da wannan abun ba kamar ka zo ka ce kana son aure sai a ce maka ai la tasluhu lizawaj ba'd eh baka kai aure ba tukunna baka dace da aure ba tukunna to kalmar salihin ana nufin shin nagartattu daga cikin bayinku ko kuma kalmar salihin wanda suka cancanta suka kai matsayin auren saboda kaka je baiwa ko bawanka wanda bai isa aure ba kuma ka ce za ka yi masa auren wanda ba shi da ra'ayin auren ka ce za ka yi masa auren haka zai cutar da matar ko to shi sadin manonin guda biyu wa an hul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum Allah subhanahu wataala yake cewa in yakunu fuqara'a in dai har talauci kuke ganin su da shi falyughnihimullahu min fadli Allah zai azurta su daga falalarsa manzo Allah sallallahu alaihi cewa thalathatun haqqun ala Allah aunuhunna mutum uku haƙƙi ne akan Allah Allah ya dora kansa wajibi duk da babu wajibi akan Allah ba mai wajibta Allah abu amma shi ya dora kansa sai ya sauke wannan nauyi sai ya taimake su waye na farko annakihu yuridu al'afaf wanda yake neman aure domin ya kare kansa daga fadawa cikin haram to wani haƙƙin Allah ne Allah ya ɗauki nauyin sai ya taimaka masa na biyu fa wal mukatabu yuridul ada shine wanda yake neman fansa bawa da ya je samu shugabansa za mu zo mukataba yake neman ya faɗa masa wani kuɗi da zai sai kansa ya fashi kansa da shi to in shi ma yana kaunar ya biya ba so yake ojoro a fara ya tsintse ba ya ci bilis to Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake shi wal ghazi fi sabilillah da kuma wanda ya fita yaki saboda Allah to amma anan in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli me yake nufi da alghina me yake nufi da wadata shin duk wanda ya ga talauci ya dame shi kamar yadda wancan hadisin da bai inganta ba yake faɗa in ka ga talauci ya takura ma ka ƙara aure in ya kuma takura ma ka ƙara wani auren in ya kuma matsanta ma ka ƙaro wani auren in ya kai matsayi ya kai ya kawo sai ka ƙara wani auren to an kai hudu fa kaga sai ya hauka daga sai ka kara wani auren kenan ko me ake nufi da ghina anan kame yadda ku sani malamai sun yi tafsiri mai tarin yawa amma ni dai abin da nake so mu dauka shine wadata mataki mataki ce kamar yadda talauci ma mataki mataki ne domin ka ce an ana nufin wanda yake zero ba shi da ko cika wasu suna kafa hujja da wannan sai ai manzo Allah ma hadisi da makaranta ya ba wani aure ba shi da komai sai kwarjallansa ko kenan wanda ya zo ba shi da komai ba shi da mazauni ba shi da sana'a ba shi da cinyo ba shi da na gobe amma yana son aure sai a ɗauki aure a bashi in shi talaka ne Allah zai wadata shi to mutum nawa muka ga sanyi kuma an yi wadata yayin da kake nufi za su samu kuɗi su yi arziki ba su samu ba kaga an fahimci aya ba daidai ba shi wancan bawan Allah da manzo Allah ya bashi aure hakika akwai wani abu da ya hangu akwai wata kafa da zai iya samu ya shi da ta baraka ba da bai bashi ba me yasa saboda ya manzo Allah shi ya ce wa Fatima da ta ce mutum uku ba Fatima yarsa ba bintu Qais in zan iya tunawa da ta ce mutum biyu sun fito mata da Abu Jaham da Muawiya sun fito suna santa da aure ta zo tana neman shawaran manzo Allah sai ce mm, amma muawiya fa su'ulukul la malala yace muawiya kan talaka ne bashi da kuɗi yace wa amma abu jaham fa kana la yadau asahu an atiqi la yadau ne bidda la yadau asahu an atiqi shi kuma abu jaham baya dauke sandansa daga kafadarsa ko da yaushe sunan wani gari maradi da kin yi abu sai ya rade ki sai ce gaba ɗaya rabu da suke a wuri usama bin zaid kaga inda in ya kunu fukara za ta yi aiki ai talaucin muawiya kawai ba zai sa a hana shi ba ko kenan talaucin da za a iya bada aure mataki mataki ne shi ma wadata da Allah ce zai wadata mataki mataki ne duk wanda yawa ya gari yana da lafiya a jikinsa sannan yana da abin da zai ci a ranarsa an tattara masa duniya da abin da yake cikinta ko an gane to da haka wadatar da ake nufi Allah zai rufa musu asiri in dai ka samu wanda yake da sana'arsa daidai gwargwado kamar yadda muka bada misalin can na yan Malaysia shi yana dan scholarship ɗinsa dan wani abu da zai ishe shi shi a karan kansa ita ma tana dan nata da zai ishe ta in suka kwatsa ga ya shi mutum biyu kenan kaga Allah bai wadatar da su ba za su bukaci na wani to haka shi ma idan mutum ya tashi yana talaka ya sana'a sana'arsa daidai gwargwado ya samu wata ita ma ya talaka shi yana ɗinki ita tana ɗinki ba sai ga Allah ya wadata su ba gaba daya za su buƙaci wani sai a rufa juna asiri je ba an baku labarin wani bawan Allah ba talaka ne shi amma yana da wata mata gode wa Allah yake talaucinsa ya ƙi bayyana saboda me wani rufin asirin da Allah ya bashi na wannan matar an gane to da haka in kuma da an ce wani ana rufin talaka ne tilis in yazo bashi da komai a bashi aure to me yasa aya aya kuma a cikin aya a cikin ayoyin yace wala sa'afil ladina la yajiduna nikahan aga ko tufka da warwara kenan an gane abin da ake nufi idan talaka ya zo ko shi bawan yana talaka amma yana da karfin da zai iya nemowa ko kuma talaka ya zo neman aure a gidanku yana da sana'arsa amma ba ta kai labil ɗinku ba ko kuma ɗanku ya gano wata 'yan gidan talakawa yana so to kat talaucin ya sa a hana shi yana da sana'arsa daidai gwargwado yana da inda zai zaunar da ita yana da yadda zai ringa ciyar da ita to nan babu matsala kawai na hangen talaucin ya sa a hana shi don kawai shi talaka ne ka a hana shi an gane in dan talauci ne Allah shi ke da arziki gaba daya kuma shi ya baku in ya gana ma zai iya karbewa ya mai da shi can kamar yadda yake yi mutum dubu nawa ka sani wanda da masu arziki ne masu kuɗi ne maudata ne amen sun yi ƙasa wasu kuma kasan su da ƴaƴan talakawa ne fituk amen sun yi sama wani malamin mu Allah ya gafarta masa ba don ya mutu ba yace wa antar al-hufat al-urata al-alati yatadawaluna fil bunyan in yazo nan sai fara lissafi sai kaje ana wani sai ringa fadan mutane na fada kauyukan su na fadan mutane duk manyan mutane wanda sun ce gari sai ya ce maka asalin su fa ga sunan in wasu kauye ne daga can suka tsallako wancan daga wancan kauyen ya tsallako wancan daga wancan kauyen ya tsallako su kuma suna nan ƴaƴan su sai kaje sun zama yanzu 'ya'yan gwamnonin da su ne sai gwamna yanzu Ya'yan shugabannin ƙasan da su suke yin shugabancin ƙasa yanzu to yanzu lokacin da wancan iyayen suke shugabancin ƙasa su iyayen ba su suka kowa girma ba su kuma inda suke kai na yanzu watakila da su iyayen su ba kowa ba ne, ko da Allah yake wannan ya juya nan ya juya nan sai ga unguwa wani ya taso dan dan girin a yanzu wani yaro da ake bada labari almajiri ne aka dauke shi a wani gida yana aiki ba abin da baya su kuma yan masu gidan yan gata ba abin da suke yi shi ba abin da baya yi na wahala su ba abin da suke yi saboda jin daɗi haka ba fituka ya buga nan ya kada cin ya kada cin har yana saur a cikin gidan fa aka ware masa shago yake zaune su kuma yan gata suna da fat fat a bangaren gidan mahaifinsu ya rasu shi kuma yana sama su suna kasa yana sama suna kasa yana sama suna har sai suka ɗaga gidan ya ya ba su shagon da yake su kuma ya koma ciki ina ruwan Allah subhanahu wataala wani bawan Allah ya ce min duk wanda kora a gidan haya sai ya gidan kansa shi ne ice shi ba Allah Misir ne amma shi ne ya lura duk wanda ya kawo korar kare a gidan hayar sai kaga ya gidan kansa saboda wani abu rashin zuciya tana sa mutum ya ki nema to amma ka fatattake ka aka yi ma korar kare nan sai ka ji abin ya tsaya maka a wuya sai ga duk inda nema yake sai ka je ka nema duk sai ka aje girman kai yanzu dan birni yana nan sai ga yan kauye yan karkara da yawa sun zo sun yi arziki a gaban sa in ya murya tsalle ko arziki a gaban saboda shi kuma bai yi ba me yasa ya raina waccan sana'a ya raina waccan ya raina waccan ya raina waccan duk kuma sana'a karama take zaka ita kake takawa ta kai ka gurin babba ko ka taka karama ta kai ka gurin babba to duk sai ya raina ya kibi ya ringa jiran babba ta zo ita kuma babba za ta zo ba su kuma sai su bi wannan matakan gaba daya har su zo su zama sun bashi aiki ita to shi yasa shi ya lura a iya sanin sa iya rayuwarsa da tijin sosai zai kashe bayin shi iya rayuwarsa bai taba ganin wanda aka yi korar kare a gidan haya ba tare da ya gidaje ba ba ma gida ba gidaje to shi sa arziki a hannun Allah subhanahu ta'ala yake amma haka bai hana haka bai hana ka kana da kana da right eka da yawa an fito ana santa wannan yana so wannan yana so wannan yana so duk kuma suna da qualities kala kala wannan yana da addini yana da kuɗi wannan yana da addini ba shi da kuɗi kai ya ka gani kamar kai ne ka je neman yarinya yarinya wannan tana da addini tana da kyau wannan kuma tana da addini ba ta da kyau addini ce maka dole sai ka auri mummuna wasu sun dauka an ce tun kahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fazfar bi zati dini yi yadak wasu sun dauka an ce zatu dini ana nufin wace bata da kowanne daga cikin ukun can a in ta hada gaba ɗaya to ta fi mai guda uku wacce ta hada hudun gaba ɗaya ta fi mai uku mai biyu mai uku ta fita mai ɗaya kuma sai ka lalaba in ko a ce akwai mai jamal akwai mai mal akwai mai hasba akwai mai din to mai din za ka ɗauka amma ka samu ga mai din mai mal ga kuma mai din mai jamal to nan kuma sai ga wace tafi ma an gane almuhim dai addini musulunci bai bace maka dole sai ka je ka nemi talaka ka shi ba amma abin da yake gaya maka kar ya kasance talakan ne kawai ya fito yana son tana sansa kuma yana da halin da zai rike ta daidai gwargwado kai kuma kawai don talauci ka ce ai talaka ne wani ma ya bai ta gori kuma Allah ya canja abin ka gana ta jin kunya an yi da yawa fa a rayuwa an yi da yawa Allah subhanahu wataala ka samu dace in yakunu fuqaraa in dan da talauci ne yughnihimullahu min fadli Allah zai azurta su daga falalarsa yughnihimullahu ba wai su kuɗi su arziki su tara miliyoyi ba a za su iya miliyoyin kuma Allah dai abin da ya alƙawari shine zai ba su wadata abin da zai wadace su shine yughnihimullahu min fadli ina ma gano wannan Allah ya ce wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne ko mai ilimi da bai ce da ya ce wasi'un karim in ji malamai to shine da sai a ce da kudi mai yawa amma ce wasi'un alimi mai yalwa ne mai ilimi yana sa kudi inda ya dace ya sa talauci inda ya dace eh wani hadisi yake cewa inna allaha la yahmi abdahu mumina min ad-dunya kama tahamuna mardakum ko kama tahamuna maridakum at-ta'ama wash-sharaba takhafuna alai Allah yakan kare bawan sa mu'mini daga duniya saboda wani Allah ya san Allah yana son sa sosai amma ya san ya buɗa masa duniya to fandarewa zai akwai wanda da yawa talaucin ya fi masa daɗi eh in yana talaka zai ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar in yaga abubuwa sun zo kawo da kai eh yaji yunwa ce inna lillahi duk ko da yaushe baka rasa shi da tasbihi amma baka yi wasa ba in yi kuɗi sai ya ringa dora a shari'a yana mutane kallon biri da banana kalla inal insana la yatgha an ra'ahu sagana to irin wani manzo Allah ya ce Allah yana hana shi abin da yake so na duniya yana son kaza din amma sai Allah ya hana shi saboda an bashin an san bashin ba alkhairi bane ba sai ya fandare ice manzo Allah ce kamar yadda kuke hana mara lafiyan ku abinci da abin sha saboda kuna tsoron kar cuta ta kama shi eh mutum ne ya ce ya daina cin nama kaga nama ya kayan daɗi ne ko amma shin ya ci cutar da shi zai kaga ko yana so ko baya so in kai ne kake kula da shi ai za ka hana shi to irin wannan ne Allahul musta'an shine Allahu min fadli malamai da yawa sun yi dogon bayani akan wannan amma dai abin da yake a takaice shine Allah zai wadata su ba za su rasa abin da za su rufa junan su asiri ba amma sitara tara dukiya su miliyoyi wannan wani abu ne na daban Allah ya ga dama ya ba su in ya ga dama kuma ya hana su kamar yadda ya faɗa a waccan ayar yace ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al harama ba'da amihim hadha wa in khiftum ailatan sawfa yughnikum Allahu min fadlihi sai ce insha wannan insha din tana nan anan ma ya ku masu imani ku sani cewa mushrikai na dasa ne ka su ƙara zuwa masallacin harami da ɗawafi da sauransu in tsoron talauci kuke saboda suna zuwa da arziki suna zuwa da kasuwanci ice Allah ce fa sofa yuguni kum Allah Allah zai wadata ku min fadlihi daga fadalarsa kamar yadda ya faɗa nan yugunihim Allah min fadli sai ƙara cewa insha'a in ya ga dama naka in ya yakunu fuqara yugunihim Allah min fadlihi insha'a sauran tafsirai da malamai suke ayar wallahu wasi'un alim me ma'anar wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wanda kuma ba su da damar aure su kame kai su daina kalle-kalle kuma su tsare tsarecinsu daga fadawa cikin haramun har zuwa yaushe hatta yughniyahum Allah min fadli har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya wadata su daga falalarsa kaga wannan ya kuma fito da tafsirin mu na dazu ko inda an ce talakawan ne su aure kuma a ce su haƙuri su kenan an ce su aure kuma an ce su haƙura haka abin level level ne kenan wanda ya hada abin da zai iya yin aure to kar karancin abin ne ya sa a hana shi wanda kuma ba shi da abin da zai aure shi ne la yajiduna nikahan me yake nufi da la yajiduna nikahan ba su da halin aure malamai suka ce an nafaqa wasu sukuna wasu kuma suka ce almal la yajru nikahan ba su da aure ba su da halin aure suka ce ba su da dukiya kenan ko kuma la yajru nikahan ba su da gurin da za su zauna da ita kuma ba su da sana'ar da za su cire ita ba su da abin da za su tufatar da ita duk kuma tafsirin ya ce in yana da hali ai zai hukun nan ko duk ba da kuɗi yake hukun ba yana da dukiya zai zai ci da ita zai tufatar da ita kuma zai bata gurin zama in ba shi da dukiya duk wani abubuwan ba za su zo ba to wanda ba shi da abubuwan nan guda uku yayi hakuri ije ita taru ya shiga da shi ya shiga can ne can ne can ya buga can ya buga can Allah subhanahu wataala ya wadatar da shi kuma ya hada da su azumi wala sa'fil ladina la yajuna nikahan wanda ba shi da halin aure ya ce ta buga buga yana nema a gurin Allah subhanahu wataala har sai Allah ya wadata shi kuma duk hanyoyin da za su bi gurin kare masa kansa da kare sa ya bi su yace wallazina yabtaguna alkitaba wanda kuma suke neman almukataba al-mukataba da mun fara bayanin ta asali ana kiranta mukataba ne daga kataba ko yarjejeniya ce fansa ake kiranta da Hausa bawa zai samu mai gidansa yace mai gida ina fatan ai mun kuɗi na in biya sai ce ina ganin zakayi kudi kuɗi naira kaza ko dubu kaza ko miliyan kaza misali to shi kuma sai a rubuta yarjejeniya tsakanin sai a sa hannu shi ya sa hannu shi ya sa hannu da shaidu cewa zai ringa biya duk lokaci kaza zai biya kaza duk lokaci kaza zai biya kaza to har in lokacin ya cika ya gama biya tsaf ya zama da cikakke kamar yadda kowane ɗaya yake to shine Allah ya umarni anan yace wallazina yabtaguna alkitaba masu neman mukataba masu neman fansa mimma malakat aymanukum a cikin bayinku fakatibuhu lalle ku ko rubuta musu yarjejeniyar neman fansa din malamai suka ce wannan umarni ne mafi yawancin malamai suna ganin ba wajibi bane amma wasu daga cikin malamai suna ganin wajibi ne wanda shi yafi zama daidai duk wanda zai iya fansar kansa katibuhu ku je ku rubuta yarjejeniyar ta neman fansa in alimtum fihim khairan da sharadin in kun hango na alkhairi tare da su to na ma me yake nufi da in alimtum fihim khairan malamai sun yi tafsiri uku wasu malamai suka ce ai al'amanatu wal ada in ga cewa yana da amana al'amanatu wal wafa yana da amana kuma zai iya cikawa an ga cewa mutum ne mai amana in an faro lalle za a iya karasawa to fakati katibuhum kenan wasu malamin suka kara suka ce eh, da amana kuma da kuma kwarin nema dan wani bawon lala sururu ne ba shi da kwarin nema ba zai iya nemowa ba kuma an ce dukiya shi kuma mutumin ubangidansa dukiyarsa yasa ya siyo shi kuma ba shi da halin da zai iya yanta shi a kyauta an zo rubuta mukataba an yi kasa biya ya za'a to da hakan an tabbatar yana da kwarin da zai iya nemo abin da zai biya ɗin kuma yana da amana da in ya nemo ya samu kuɗin zai ɗauka ya biya to babu matsala fakati buhu wasu malamin suka ce a abin da ake ake nufi in kun san suna da kuɗi Ina alimtum fihim khairan ai in alimtum fihim malan to wannan fassarar me dalilin ku suka ce ai Allah ya faɗi alkhairi da matsayin dukiya a cikin Qur'ani a gurare daban-daban daga ciki wai inna li hubbil khairi la kaga li hubbil mali kenan kutiba alaikum idha hadara ahadakum al mautu in taraka khairan kaga in malan kenan al wasiyatu zuwa karshe to suka ce fakatibum in alimtum fihim khairan in kun tabbatar suna da khairan malan ji su to sai dai inda gizo yake sakar a cikin larabci ba a cewa alimtu fihi malan sai dai alimtu lahu mal ba cewa fihi man sai da ce lahu mal ko to shine malamai ka ce ai ba ce fihi mal ba zai ka ce lahu mal kamar yadda muka wancan hadisin manzo Allah ke cewa fasu'ulukul la mala lahu bai ce la mala fihi ba almuhim dai fakatibuhum in alimtum fihim khairan in kun tabbatar suna da karfin nema kuma suna da amanar biya to ku yi musu mukataba Allah baya so ai ta zama da bayi eh wannan kuma ya za ta iya shafar wanda suke rike yaran gidansu a kasuwa mutum shekara goma ashirin amma ba zai iya yaye shi ba mugunta ma ba ta so ya bari ko yaya in ya canja riga ya tafi shi kenan ya kama yana masa sata wannan bata dace da ruhi na addinin musulunci ba spirit na addinin musulunci babu shi wani so yake yanda yaran gidansa ya masa bauta haka shi ma ya mutu ƴaƴansa su gaje shi a matsayin yaron gida shekara ashirin duke duk da shi aka nema amma shi ba shi da komai a ciki ba kuma ranar yayi shi ba fansho ba gratuity sannan kuskure ne ya kamata ce irin wannan ana yi akalla irin ta inyamurai abokan zaman mu ko mutum ya yi fafutuka ya yi amana ya jajirce aka nemi dukiya da shi shi ma a samu a yaga masa wani abu ije ya ci gaba da nema a samu ran da za a yaye shi ma ya samu na kansa Allah ya ce fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum kuma ku ba su mimma lillahi allazi atakum daga dukiyar da Allah ya baku eh ba wani mai kudi a duniya da dukiyar Allah ce sai dai ya ba wannan ajiya ya ba wancan ajiya ya ba wancan ajiya eh za ta kare ta baka ko ka kare ka batta to in ka bayar kai saving dinta in kuma ka batta ko ka tabbata batta ta zama ta magada ko kuma ka kashe shikenan ka kashe ta hanyar alkhairi fa lillahi alhamdu in kuma kashe ta halal ba matsala ba lada ba zunubi in kuma kashe ta haram ai maka tambaya al shi sai ce min malillah duki Allah ce allati atakum ya baku in ya gana ma zai iya zama shi ya ba ba kai ba kame ne cewa an fi kuma mimma ja'alakum mustakhlifina fi yace ku ciyar akan abin da ya sa khalifofi akai yanzu gidan da kake gani kana gidanka gidanka ba gidanka bane kai dai khalifa ne wata tanuwa ce da kai taka ta kare ya zama na wani shi ma ta sai kare ya zama na wani haka za a yi ta tai kame ne gana tanuwa siyasa wannan ya zama former governor wannan kuma ya zama current governor shi ma wani nan gaba zai zo haka kana din zai zama foma haka za a yi ta yi to kai ma duk gidan da ka kere ko ka siya a kere mustaklaf ne kai eh na dan wani lokaci ne in ka gama naka ka tafi to shi sa Allah yake tunatarwa wannan ayoyin Allah yana tunatarwa to wannan so ka rike dukiya ta zama kam ka zama danko ba ta fita ko yaya a ka ringa fitarwa daidai guru ka ringa tuna cewa Allah ya ce duke su ce bayar a hannunka Allah ya ce ya sa ka khalifa ne akai wataran dole zaka tafi ka batta ko tafi ta baka. wa atuhum min llahi alladhi atakum to su waye ake nufi da wa atuhum su waye za su bayar su iyayen gidan da za su fanshi kansu a gurin su ko kuma ku musulmai gaba ɗaya a cikin dukiyar zakka ko kuma ku musulmai gaba ɗaya da masu kuɗi wanda suka isa zakka da wanda ba su isa zakka ba duk wannan malamai sun faɗa kuma duk yana ciki Allah ce lalle a ba su gudunmawa wannan ayar zaka cewa ayar asalin gudunmawa kan harkar alkhairi kenan ko wannan ayar saboda mutum ne yake so ya fashi kansa ya zama ɗa cikakke Allah ya ce a rubuta masa a yarjeje ne ya zama ya fanshi kan nasa sannan kuma wa atuhum ku kuma ku taimaka ku ba su samu taimakon biyan wancan yarjeje ne daga me za ku ba su min malillahi lati atakum da duke da Allah ya baku ku suwa ku iyayen gidan ta hanyar rage musu yi musu rage kai kike ka tsawwala musu ku sauran musulmai masu hali masu fitar da zakka kuma ku taimaka musu gurin wannan saboda mafir riqabi ko a cikin ka kasan zakaha akwai wacce aka ware saboda bayi dan su tallafa kansu a wannan ko kuma sauran muminai shine saboda wata al albiri wa taqwa inna allaha kataba al-ihsana lalle a taimaka to da haka mutum ya tashi yin wani aikin alkhairi yana da kyau a karkashin wannan ayar za a iya kafa hujja da ita a nemi tallafawa gudunmawa da za a bayar amma gudunmawa ba irin ta dashi ba ko in ka kawo dole a biya a gudunmawa ta taimako ta tabarru'i min babu ta'awun ko ba irin ta dashi ba akwai bambanci da irin wacce mata suke in kin kawo goma a kai miki sha biyar ko ashirin in ba ta kawo miki ashirin din ba kina da dama ki zo ki to ba ni goma ta suna wannan ko to ba irin wannan ba walba ni walba ba irin ta ba eh irin fi sabilillahi kana sare wani ya tashi yin aure a tallafa a taimaka yana da nasi gashi nan wa atuhum min malillahi a taku wani ya kawo tamfa wani ya kawo leshi wani ya kawo waye wani biya dubu kaza wani ma ya dauki nauyin sadaki da ga ana yawan wannan ana yawaita yin wannan amma yanzu abubuwan sun yi karanci to duk babu matsala eh amma ya kasance auren ba irin mutanen ne masu yawan yi ba ko masu yawan yi din nan lalle ya kamata wani bawan Allah na sha fada wai ya raba albashi aka bashi dubu ashirin sai ogansu ya hango shi daga sama ya ware sai ya ware dubu uku ya sa a wannan aljihun dubu biyu ya sa a wancan haka ne ya rarraba kudaden dubu ashirin da ya kacaccala su aljihai yana sama sai ya kira shi ya ce ne zo har zai fita ya ce zo ya zo cika yi albashin nan din naka ne amma ka sa wani anan ka sa wani anan ka sa wani anan ya ce wallahi ranka ya daɗe masu bashin ne da yawa ya eh, yi san albashi daman daga bashi aka ciro shi ya ce yanzu duk wanda na je zan biya in na fito musu da dubu ashirin din to ba zai rage wani abu ba sai ce sai na biya shi gaba ɗaya amma na ji na ce wallahi gashi an yi wani ka rage kaza sai ga ya haƙura nan kuma ya kuma ragewa sai ya tausaya masa ice to shikenan ga wata dubu ashirin din ƙara da ya bashi wannan dubu ashirin din sai da ya sa tv bai zo gurin aiki ba da ya zo ya rufe shi da fada tun da aka yi waye albashi baka zo ba ina ka tafi sati ba permission ba komai ice wallahi wala ranka zai daɗe aure na ƙara akwai irin wannan gwarazan da yawa wannan gwarazo ke nume eh. to kaga irin wannan akwai abin duba a ciki ba sa tausaya kansu ba sa tausaya kansu ba sa tausaya iyalinsu ba kuma sa tsoron yan taron aradu da kake nan amma mutumin da zai aure yuridu al'afaf kamar yadda muka faɗa Allah ma ya ce haƙi ne akan kansa zai taimaka masa kaga yana da kyau a taimaka masa wannan za ta aurar da ita. musamman marainiya yana da kyau a ta bayar da gudunmuwa gudunmuwa ba irin waccan ba da na faɗa ba ta walbanu walbaka ba ta wala tamnun ta tastakthir ba a gudunmuwa saboda Allah fi sabilillah yana da kyau shari'ar musulunci ce wa ta'awanu al birri wat taqwa yana da kyau wani zai aure a cikin abokai ko an ga ana ta sa auren ana dagawa saboda ba shi da hali kamar yadda wasu da shi magina a je a haɗu a ce nemo kayan aiki su za su yi masa kyauta duk wannan shari'ar musulunci yana cikin babu ta'awun ko kuma wasu daga cikin matasa a ce to zu a zo a haɗa a zo a zauna a cikin abokai a gunguwa ce to kai wani kana da karfi kawo kaza kai ma kawo kaza ba dan an wajabta masa ba in yaga zai iya dauka shikenan ya dauka a hada laifin nan da na samu shi ma ya je rufa kai asiri yana cikin wa atuhum min malillahi alladhi atakum Allah ya ce wala tukrihu fatayatukum ala albigha'i in aradna tahassunan litabtagu arada alhayati ad-dunya wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim ayar ba za ta kammala a yau ba gobe sai mu daure ta insha Allah mu shiga wata muna da muna wa wakala akan tazarshe ko tsayawa na'am wani bawan sallama yake cewa mutukari ba wani bayan sallama eh, yake cewa wai ya hango zai tafiya kuma tafiyar ta cancanci a sha mata ruwa wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra to sai ya rantse in tafiyar ta zo ba zai azumi ba to kuma saboda yana tunanin zai sha wahala da tafiyar ta zo kuma sai ga zai iya yin azumin ma ba matsala to wancan in ya ga zai azumin sa sai ya shirya kafara ko an dai ba shi dama cewa zai iya shan ruwa in ya ga zai kaga ba kancan ba zai ba kenan in ya ga zai azumin sa sai ya shirya kafara ya kafara bayan kaga ya jabi tsuntsu da yawa da dutse daya ya zama azumin nasa ya zama da yawa kaga ya azumin ranar sanan kafara ta rantsuwa kuma ya ci da miskinai ko ya musu tufafi ko ya yanta wuya in babu wannan kuma ya ƙara azumi guda uku a ga ya zama makan dewa duk kuma alkhairi ne ba matsala in kuma ya sha ruwa na na'am wajen karatun Qur'ani ma dai haka ne in tana so za ta iya rera maka yadda ka ji daɗin ko ina za ta makalkale murya ta shine ne ta khada'na bil qawl da muka faɗa in sak za ta da muryarta asali kenan amma ko Qur'ani take karanta shi sa muka ce ai abu biyu ne za ta iya zama abin da take faɗa din alkhairi ne amma yanayin sautin murya yadda take kaɗa shi take rausaya shi yana nuna maka cewa akwai shaidanci a ciki kuma ta iya zuwa murya ta amfani da sak amma kuma kalmomin na shaidanci ne to dubin aka hana kuma ba ka kadai ba ba ita kadai ba har namijin ma shi ma an hana shi wa alaikum assalam mutum kuncin wanda ya wai mutum ya wace mutum me hukuncin mutum ya auri wacce suka taba saduwa ba ta hanyar aure ba zina kenan ba matsala bayan ta tuba an yi sibira shi kenan sai na Abubakar ya aurar da ga ɗansa ya aura wa ɗansa da ɗansa shi ma suna cewa haram ba ta haramta halal malamai suna cewa haram ba ta haramta halal alharamu la harimu halal da haka ba matsala amma irin wannan akwai kwamacala da yawa saboda in an gano hakan da matsalolin shine kasancewa su tare kaga hukunce hukuncen da muka faɗa wala yabdina zinatahunna illa li bu'ulatina aw aba'ina aw aba'i bu'ulatina aw abna'ina aw abna'i bu'ulatihinna haga shi wannan dan da wuya ya shiga ciki saboda sun taba samun wancan mummunan alaka za su iya fada gidan jiya to naga shi dan sai tana yi masa hijabi an gane auren bizaranta ba masa tana hijabi wa ankihul ayama ku aurar da marasa aure a cikin ku sai ce wa wasalihina min ibadikum wa ima'ikum haka as-salihina min ibadikum wa ima'ikum shi sa muka fassara biyu ai nagartattu a cikin bayinku da maza da mata kenan al'ayama ya hada ahrar manyan su da yaran su maza da mata salihai da wanda ba salihai ba shi sa wasu malaman suke cewa wannan wa ankihul ayama ta soke waccan azani la yankihu na ji lokacin da muka tafsirin amin yana bayanin ko ce wasu malaman suna cewa ta suke tar azma da muka bayanin cewa daga cikin wanda yake tahrimi muaqqat akwai zaniya sai ta tuba muka ce ala qaulin ko akan qauli daya to dan haka salihin shi sa muka ce salihin yana da ma'ana guda biyu wanda za su iya yin auren an gane wanda za su iya yin auren shi sa wasu malaman duk wanda zai yake da bukatar auren shi ne zama yasluhu lahu kenan na ji mun yi fasar da zugo yasluhu lahu da haka al ayama ana nufin ahrar salihai da wanda ba salihai ba da aurar da su amma ma muke cewa mafi yawanci zaga a cikin mutane na ji sai muka wannan tafsirin shekaran je ne a cikin mutane in yarinya ta zama ta zama ta fara yawace wace an fara tsoranta sai a ce wani yar gwanda ya mata aure a huta ko amma saliha ce kawai sai a mata shiru saboda ita ba ta iya cewa tana son aure ba sai a yi shiru gani yake ta kamar dutse ce ba auren take so ba sai ta zauna ta dade ba za a to shi yasa aka ce al'ayama wa salihina duk dai fasoran gaba ɗayan kaɗa su zagari suna dabdala ne akan falaki guda ɗaya ya ce wa an ta bainal ukhtani an ce wanda suke gida daya uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ce banda cousins ban eh, banda su a cikin ayoyi sai dai shi ma maslaha ta nuna cewa gwan da a hada din amma hada babu matsala abin da dai addini ya ce ba za a hada ta da ammatiya ba da khalatiya kamin mu kawo jiya amma a wurin ɗaya yan kani duk ba matsala kuma ana yi sosai eh wasu na ganin ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah ya shiga nan cewa kowa dole zai bayar da sunan mahaifinsa ko mata aure ko mata aure ba wasu kuma malaman zamani suna ganin ba nan ake nufi ba shine abin da ake nufi mutum waye claiming din sunan mahaifin daban ba nasa ba amma wannan hada sunan da ake ana hada su ne sunan miji saboda abubuwan su da yawa da suka hadu da juna da mai tana ba tana kawo shi ne a matsayin ubanta ba a tana kawo shi ne a matsayin shine yanzu ta shi yake duk abun da za a nema shi za a nema ba umanta na canza za a nema ba a gane shi zasu yi ganin ba matsala da wanda yake ganin kamar ya mai da abin iddi'a'i ne zuwa ga wani mahaifin daban to shine zai ce ya shiga cikin udu'uhum li aba'ihim amma wannan maslaha ce kawai ta rayuwa wanda shi ma mijin ta rabu da wani ta koma gidan wani a canja shi zati yanzu abin da yasa an tarbuta sunan wannan da sa da komai saboda tare suke wani ma account ɗinsa ɗaya ka gani alaƙa su ta cakuɗa sosai da sosai ta rayuwa to shi yasa in aka ce za a raba ta a mai da ta gurin mahaifinta ko hanyar tafiya suke sai sun yi dogon bayani kai wannan fa me ya haɗa ku da ita sai ya dogon bayani musamman ma 'yan najeriya da muka bayani cewa ba wani certificate da ya nuna cewa matar ce to amma akwai irin wannan haɗa sunan da naka da nata da sauƙi a jikin sunanta ga sunan ka a fasfot ɗinta komai da komai ya gada ɗan sauƙin bayani amma ka zo akwai wani bawan allah ɗan najeriya ne sai ya aure wa fulatana faratas da ita dalilin kafara ta sinin saboda bayanin eh an gane to da aka je Egypt sai zai dare ta Najeriya sai suka ce ba sai da ba su ce zai dauke musu dare ta Najeriya aka kada aka raya saboda su sun ga kirata wannan ba ba dai kamar in Najeriya ba esu ce kawai ya zai babu certificate din aure ba komai zai tafi da zai aka ma su aka kama shi fa akan zai su magalin din yarinya ita kuma ba ta jin larabci ma ta yadda Allah ya taimaka ba ta jin ko zo in kashe ke da larabci aka yi ta rigima to kaga da akwai irin wayannan abubuwan suna taimakawa zai nuna cewa gashi fa a jikin sunanta kaza da kaza a passport ɗinta waye da waye sai da aka shiga da tukuna daga baya aka fito gashi nan a passport ɗinta zaman ga lokacin da ta shigo ma gashi da komai da komai na ta nata bazai suka yi magana aka warware abu to ba wai iddi'ai bane na cewa shi mahaifinta ne a kawai wasu masalih ne na rayuwa ake bi a cikin gurguje malam kai kana daga hannu lokaci ya ta sosai na hmm. hmm. mutum ya je sau uku an ce duk wanda ya rasa sallar juma'a sau uku ga ya shiga sahun munafukai to sai dai sau uku sallar juma'a ya tar dan idar zai daidai da wanda ba su je ba a ba za su yi daidai ba amma shi ma bai kamata ya sau uku ana idarwa ba <laughs> kuma a jerawa <laughs> kuma sannan a kano ai sallar juma'a ba ta wuce mutum akwai ɗaya saura akwai ɗaya da ɗaya daidai akwai ɗaya da goma akwai ɗaya da sha biyar akwai ɗaya da ashirin akwai ɗaya da talatin akwai ɗaya da arba'in akwai ɗaya da hamsin akwai biyu akwai kai akwai wajen uku ma da man sai yanzu ba ko sun sako da an kaje wancan sun sako ko yanzu karfe ɗaya ne fage ba oh fage nake nufi can nasir mamman nasir da ya kan in ya bushe sai yakan ko kai uku sauran na'am to ga duk wannan ba matsala zaka iya zuwa da haka ba zaka ce masallaci ɗaya ba in ka rasa nan sai ka tafi wani an gane in ka je na yan ɗaya daidai baka samu ba misali kwandila to sai ka koma gidan alhaji faru ɗaya da rabi ko dai masallacin da suke ga sunan da yawa ɗaya da rabi eh in ka rasa sai ka tafi tara wani sai ka kabi da wani abu ma duk ana samu an gane ya ba ka ce wai ka rasa su uku ba je wa alaikum assalam ani ba makai na ce ba ni wanda ya je din nake bani <laughs> ni wanda ya je ya rasa nake bayani ba ma kai nake bayani ba ne Allahul musta'an ya isa kuma yana da kyau wannan point din kafin mu ce mu san cewa ba sai salat juma'a kawai ba akwai wani alkhairi mai tarin yawa da mutum zai rasa manzala cewa man raha bi al ula fa ka'annama qarraba badana wanda ya je a lokaci na farko kamar ya ba da sadaka katar raƙumi ne ka dai lokacin farko na juma'a ba shi sa ga da tijan mu da dirrin tsi wasu za ga tarata musu ma a masallaci hisa da aka wannan abin na gidan sarki aka rasa da tije masu tarin yawan Allah ya gafarta musu Allah ya rubuta musu shahada saboda su rike wannan hadisi da wuri suke zuwa su saboda ba komai za su ba su je su ta wani dama yana da wurin sa na karatun Qur'ani wani azkar wani eh, istighfari haka dai za a je a yi ta wannan zaman shi yasa ga an targima ma wani sai ya ce maka shekara 40 a nan gurin yake zama kai kuma daga zuwan ka nan gigiwa ka zauna ga dole za a samu matsala almuhim wanda ya je fi sa'ati thaniya fa kana ma qaraba baqara fa kana ma qaraba kabshan aqran haka dai manzo Allah ce fa kana ma qaraba baydun har sai in liman ya hau sai mala'iku sun nan su masu saurari a khutba to da haka zuwa da wurin yana da matukar amfani yana lada mai tarin yawa da haka mutum kokarin ya ringa zuwa da wuri da wuri ya kamata mutum ya je da wuri wuri ya zauna ya samu cikin masallaci a gurje lokaci ya ja na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hmm. Hmm. ya ce salatu ibrahim a cikin tahiyya ya cike banta sallar nafila ko sallar farla sallar farla da sallar nafila duk irin su daya komai da komai misali ana jin musalla hmm. Allah sai kasance kai da ba ka yin wannan salati. yanzu ka ba. Eh kakan eh, gane wani lokacin kafin ka gama fatiha kai ta mamaki shi ya gama. Eh na siyan eto gaskiya ne kana da gaskiya gaskiya ne gaskiya ne ai dama dama eh gaskiya ne amma ba ta yage dama ake yi ba kana da gaskiya amma irin wannan shine manzo Allah ke cewa Allah ya rubuta nasi akan komai da komai sai daga cikin ke cewa mutum musulmi na ammati da shugabannin mumine daga cikin shugabannin adam ya jiyar limanci ko yana cikin a'imma to dan haka wa ake ba yana nufin mutum ya shiga yana limanci ya fi kowa iya ba ko kuma shi ba zai kuskure ba a yana kuskure to da haka su ma musa su ba hanyar da ya dace hanyar nasiha cewa algafata malam yadda kake din nan kai watakila kai watakila in ka gama a'a kowa ma zai nusar kowa ma zai nusar addinin nasiha ga kowa da kowa kuma ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa zai iya nusar duk wanda ya hango in mutum zai nusar kansa ba sai ya faɗa wanda zai nusar ko sai ya faɗa akwai hanyoyin nusar da yawa to da haka ba zai a yi taware ba a zo ana ganin juna sai a ce alga fata malam wata ilkai kana sauri da yawa ni kafin ne kaza ba za ka ce shi baya yi ba eh kai kafin kai kaza ka riga kai sallama kafin ne zikiri ka riga ka dago kafin ne kaza to da Allah ringa dan bamu dama muna yi kuma ka san an ce salati kaga ta yin nan bayan tahiyya za a zo a yi salati sannan za a zo a nema tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ka gani wani lokacin ma ka kara da Allahumma ni azubuka min ma asami wal magharami wani lokacin ma manzo Allah ce ka roki abinda ka ga yama to duk wannan kafin a yi sai mu alga algaba mala kai sallama to da haka yana da kyau dai akwai to irin wannan kaga zai kara abin nan amma ba za a yi taware ba to ai lokacin kuma to wato matsala ta ne wani lokacin karfe shida muke wani abu wallahi amma bismillah a gurguje hmm hmm ya ce wai akan ja sallah wani lokacin baga jami'a aka ce a harafin ba ko a ce walar ralin ko walar dalin ko to a ƙarshen Fatiya. to Allahul musa'an wannan fatawar malam za ta janyo hatsaniya da yawa abin da ya fi kyau shi sa maza ce umul qawma aqra'uhum kitabin kitabillah wanda zai ja mutane sallah shine wanda ya fi su karatun qur'ani wanda ya fi su iya kwarewa karatu in ce aqra abin da ake nufi wanda ya fi sanin dokokin kira da kuma hadda abu biyu ne to na haka dukkan limami ya kamata ya wajaba a ringa faɗa masa kusakuransa don ya gyara in shine ya fi kowa hadda qur'ani sai ya faɗa masa ya je ya ringa ya gyara wannan abun ya fi alkhairi to da haka da haka ya gyara ya fi idan kuma kaga cewa ba zai gyara ba sai ka samu wani masallacin kai in kuma kana da damar cewa aka ce wani gyara gyara ki gyara in kana da dama kana cikin masu sai ku yi ta'akhirinsa ku kaddamar da wanda ya fi shi kira'a da karatun alkur'ani me amfanin a ce wanda ya fi ya bi saboda an ka ce wanda bai fi ba shi zai yi sallar to wanda ya fi zai ta kawo matsala cewa bai iya kaza ba bai iya ko ita sallar shi babu tsumani na ciki to shi zaka ce kai da ka fi korewa zo ka wuce gwani kai shikenan shi ma in ya kore sai ya zo an gane amma ka ce wanda ya akwai wani lokaci a masar a gurguje wani aboki na dan adamawa ne sai ya je kawai da ya je ina yau da shi zan nuna masa wani guri sai lokacin sallah magarba ta kama a wata kasuwa ana ce mata ramsis sai muka shiga wani masallaci kawai muna shiga wani bawan Allah yana ta gatsa karatu <laughs> na shiga ni zai na jure a dai muna yatsuna muna komai kawai shi sai na je ya janyo na muka fushi shi ka hakuri wallajin jan hannuna <laughs> shi ba zai iya wannan sallar ba <clears throat> saboda karatun gaba ɗaya an fitar da shi lahani jaliyi ne a ciki asalin lahani akwai kafi akwai jili insha Allah gobe muna da lokaci wadda ta ce yanzu shirya ta mana za mu ƙara bayani in ka tana mana kenan akwai lahani jali akwai lahani kafi lahanin da yake ɓata karatu wanda zai yi sallah sa fatiha ma ka tabbata ta ɓaci a gan babu fatiha sallah babu ita kenan akwai kuma lahani kafi wanda ba matsala karatun bai daɗi ba amma dai ma'anar ta fito to duk wannan ya danganta da wani daga shi Allah ka ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada sunan Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya matsayin gaskiya ka ba mu ikon bi kan nuna mana ƙarya matsayin ƙarya ka ikon kauce mata subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh